أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da sanin kai da kuma muhimmancin haka da kuma abubuwan da suke hanawa ya zamanto mutum ya san kanshi da abubuwan da za su taimaka ya zamanto mutum ya san kanshi da kuma natijojin da suke biyowa akan haka insha Allah yau maudu'inmu zai kasance ne dangane da tasirin ibada a cikin al'amarin gyaran zuciya inda za mu ga irin tasirin da ibadodi da addu'o'i da abin da suka kama da haka suke da tasiri wurin gyaran zuciya da kuma gyara ɗabi'u da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata kamar yadda ya zo cikin bayanai na malaman akhlaq sun ambaci abubuwa da daman gaske wanda suna da tasiri cikin amaliyan gyaran zuciya cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma gyara ɗabi'u amma mafi muhimmancin abin da suka ambata muna iya mu yi kulasan shi a cikin ibada kan cewa dukkanin abubuwan da suka ambata yana shiga ne a cikin da'irar ibada da kuma addu'a inda suka yi bayanin muhimmancin ibada da kuma muhimmancin addu'a inda za mu iya ganin cewa shi ibada wani al'amari ne wanda ya kasance malamai sun yi ta'arifin shi da cewa shi ne gayan hudo'i watan gayan matukan kankan da kai da kuma khushu'i ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rayuwa gaba ɗayanta cikin abubuwan kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da kuma cikin abubuwan da ya hane ka ya zamanto ka miƙa wuya miƙawa watan iyakan taslimi a cikin al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala watan baka da naka ra'ayi baka da naka zaɓi sai abin Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa maka sai abin Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata wannan shine ibada idan muka duba muka ga in aka ce wane bawan wani ne me ma'anan shi yana nuna mana kenan mutumin baya da wani 'yanci a cikin al'amuran shi baya da wani zaɓi a cikin al'amuransa sai abin da ubangidansa ya so sai abin da mamallakinsa ya so sai abin da ya umarce shi to haka al'amarin yake shi ma idan aka ce mutum bawan Allah ne yana nufin kenan mutum baya da wani zaɓi na daga gare shi baya da wani ‘yanci na daga gare shi illa kawai zamanto ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sam'an wa ta'atan watan ya ji ya kuma bi wannan shine abin da ake kira ubudiyya kuma wannan shine bauta kuma wanda ya haka shine ya cancanta sunan abd don abdullah bawa na Allah subhanahu wata'ala wannan yana da matukan muhimmanci yana da kuma matukan tasiri idan mutum ya yi shi'orin wannan a cikin zuciyar shi kuma ya yi ƙoƙarin aiwatar da shi a maliyan da gaɓoɓin shi da kuma ayyukan shi yau da kullum saboda yana da tasiri na shi na musamman wanda yake badawa a cikin al'amarin gyaran zuciya da kuma al'amarin sanin kai saboda haka lazimi zamanto mutum ya hibanta da wannan al'amarin ya kasance mutum yaushe yana cikin ibada kodayaushe yana cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala har ya zamanto ya cimma na ta'ish wato natijoji da sakamako wanda ake samu dalilin lizimtan ibada yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin ibada da kuma irin taimakawan da ibada take yi wurin gyaran zuciya da kuma kyautata dabi'u. al misali akwai ayoyin alkur'ani daban-daban wanda suka zo suna bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin taimakawan wanda take yi cikin amaliyan gyaran zuciya da kuma sanin kai wanda da sannu za mu karanta sashe daga cikinsu kuma ya dace ya zamanto mun yi ta'ammuli mun yi tadabbure mun yi tunani mun sa hankali a cikin waɗannan ayoyi ta yadda za mu iya mu yi istifadan wannan al'amari a cikinsu al misali ya zo cikin ayata suratul baqara ayata 21 Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma Allah subhanahu wata'ala ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicce waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za ku samu tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zahirin wannan aya muna iya gani yana bayani da mutanen da suke inkarin kasantuwan shi mahalacci ko kuma kasantuwan shi ubangiji kan cewa shi ne ubangijinsu kan cewa su san cewa shi shine ubangijinsu ne ya halicce su ne ya halicce wanda suka gabace su kenan mutane idan sun fahimci haka suka bauta ma Allah subhanahu wata'ala watan sanin haka yana lizimta ma mutum ya zamanto ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala watan kuma Allah subhanahu wata'ala yana so ya ce cikin wannan aya idan mun lura tun da ni ne Ubangijinku ya ku mutane, tun da ni ne na halicce ku, tun da ni ne na halicce wanda suka gabace ku, saboda haka na cancanta a bauta mini. Idan aka bauta mini, za a samu natija mai muhimmanci sosan gaske wanda yake tasiri yake da tasiri a tsawon rayuwar mutane shine za a samu tsoron Allah subhanahu idan aka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma to kenan. za mu ga cewa irin asar ɗin da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana na tsoron Allah subhanahu ta'ala idan mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala menene zai samu menene zai samu na natijoji da albarkatai na duniya da na lahira <clears throat> wannan ba san shi daban ne domin yana da yawa su san gaske dangane da nata'ish da kuma fa'idoji da kuma rabo da nasarori wanda mutum zai iya samu idan ya lizimci tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gina a cikin wannan aya mai girma cikin suratul baqara muna istifadan cewa lalle ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya tana da tasiri wurin sanin kai ɗaya daga cikin mafi muhimmancin tasirorin ibada shine idan mutum ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya bauta ma ubangijinsa zai samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala in ya samu tsoron Allah subhanahu wata'ala to ya samu alkhairin duniya da lahira ya samu tsira duniya da lahira ya samu albarkatse <clears throat> da ni'imomi na duniya da na lahira sakamakon tsoron Allah subhanahu wata'ala hakanan za mu iya gani aya ta 183 a cikin suratul baqara ita ma Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana wannan hakika a cikinta kuma muna mu wannan hakika a cikinta wato nuna cewa ibada tana da tasiri wurin gyaran zuciya ibada tana da tasiri wurin kyautata ɗabi'u da kuma gyara ɗabi'u Allah subhanahu wata'ala yake kiran masu imani wanda suka ba da gaskiya da shi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzansa da ranar kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku amma me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta muku azumi me yasa ya wajabta shi akan waɗanda suka gabace ku menene ake so mutum ya zamanto ya cimma na natija mai muhimmanci cikin wajabcin azumi da kuma aiwatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce la'allakum tattaqun saboda ya zamanto kun samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inda za mu fahimci bayanai daban-daban a cikin wannan aya mai girma na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kira waɗanda suka yi imani da sunansu wanda yake da daraja watan sunansu a matsayin waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala za mu iya ganin cikin sashen hadisai imamu sadiq alayhi salam yana cewa daɗin kira ya kawar da wahalan taklifi wannan kira yana da daɗi ga wanda yake da imani duk lokacin da ya ji Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani in yana da imani zai ji daɗin wannan suna ɗin in ya samu kanshi cikin masu imani zai ji daɗi an kira su da sunan su wanda suka ba da gaskiya wato wani daraja ne mai matukan muhimmanci darajan imani darajan imani da Allah subhanahu wata'ala da ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala sai zamanto ya kawar da wahalan taklifi sai zamanto mutum yana shirye zamanto ya ji me ake so a ba shi umarni da shi yi aiki da shi sannan wannan nuna kenan kamar yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku shi ma yana nuna kenan ba ko kadai aka wajabta ma ba wanda suka gabace ku ma an wajabta musu inan wannan shi ma yana taimakawa wurin sauƙaƙa wahalan umarni na Allah subhanahu wata'ala da wahalan taklifin Allah subhanahu wata'ala akan bawa sannan Allah subhanahu wata'ala ce la'allakum tattaqun saboda ku samu tsoron Allah subhanahu wata'ala inda zamu fahimci kenan azumi yana daga cikin ibadodi masu tarin muhimmanci azumi yana yana daga cikin ibadodi wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ma muminai kuma wanda yake da tasirin gaske mafi muhimmancin tasirin da azumi yake da shi musamman a janibin gyaran zuciya da kuma tarbiyyan zuciya da gyaran ɗabi'u shine mutum zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan wannan yana nuna mana wannan al'amarin da muke bahasi a kansa akan cewa ibada yana da tasiri wurin gyaran zuciya kenan idan mutum yi azumi zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala azumi ibada ne yana daga cikin mafi muhimmancin ibadodi na Allah subhanahu wata'ala wanda ya wajabta a kan bayansa kenan wannan yana nuna mana lallai yana da muhimmanci ibada tana da muhimmanci musamman a cikin rayuwar mutum da na sa da na lahiransa gaba ɗaya kenan idan mutum ya lizamci ibada zai samu tsoron Allah subhanahu wata'ala in ya samu tsoron Allah subhanahu wata'ala to ya dace ya rabauta wannan kenan lazim ya zamanto mun yi tunani wannan janibin ya zamanto mun lizamci ibada mun ɗauke shi da muhimmanci mun yi ƙoƙarin wurin tabbata a kan shi a yaushe ya zamanto kuma mun aiwatar da shi da kyau ya zamanto rayuwarmu gaba ɗaya ya kasance ibada ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine zai iya taimaka mana wurin gyaran kawo da kuma tarbiyyantar da kawo kanmu wannan shine zai iya ba mu gyaran zuciya da gyaran ɗabi'u a tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu a cikin waɗannan bayanai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayansa masu lizimtan ibada kuma wanda za su samu tasiri na ibada da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin